Labarin cin gindi na shida. Kwance take tana kallon sama kafafuwanta a agwali. ina kwance tsakanin kafafuwan nan na kafa baki na kan nononta sai tsotsa nake a hankali tana nishi. Cikin ƙwarewa nake sarrafa nonon ina lashe kan nonon tare da tsotse shi sosai. Hannuna na matsa ɗaya nonon a hankali ina sa kan nonon cikin yatsuna ina murzawa. safiya tana nishi tare da gantsar kirji tana kiran wash faisal daɗinka ya yi yawa gaskiya wayyo faisal ka samun ka haka nan ka daina jami'ar rai cikin salon irin na ƙwararren masana cin nuri haka na kama burata na guga ta bisa gindin safiya ta gantsar kirji ta ce ah na fara tura burar a hankali sululuf sai da ta shige cikin gindin gaba ɗaya na ji burata ta nutse cikin fadamar ni'ima ta safiya wani rabin safiya ta yi ɗan ƙaramin ihu mai tada hankali irin ihun nan da ke sa bako a fagen cin gindi kawo ruwa na tsaya haka na 'yan sakanni da safiya ta ji ban fara watsu ba gashi ta ƙosa ta ci ina cakar gindinta sai ta fara yin sama da ƙugunta tana yin gwatsu ma na ci gaba da gwatsu tun ina yi a hankali har na ƙara ƙarfin gwatsun cak cak cak haka gindin safiya ke fidda sauti yayin da nake caka mata gora. duk abin nan da ake ban daina tsotson nonanta ba ina cakar gindinta kuma ina tsotson nonanta duk a lokaci ɗaya safiya ta dage sai gan tsirowa take tana ihu wayo faisal na ba da himma gwatso kawai nake rafkawa bura ta sai limewa take tana fitowa daga cikin gindin nan mai ni'ima haka muka kwashe mintoci a wannan halin ana cikin haka na yi gurnani na buga wani gwatso da ƙarfi sai ga ruwa tsul cikin gindinta domin ruwan nan da ya tsulla ya rikirkita ta ta saki wani ihu can ƙasan makoshi sai ga ruwa shar ta kawo sai ambaliya take nan muka faɗi sharaf muna ta nishi da dariyar jin daɗi muka shiga wanka muka ciccu da jikinmu nan ma sai da na ƙara tsotson gindinta sosai to sai labarin cin gindi na bakwai